saida. الصيد kun yi gane min mai bacci yana daukan kasu ya san sai ta ga kasu makahon kasu ina sa'idu sa'idu in bundo a warto ha da maiko oyi ata komai Bombera y nada, ya vine, ya son antenas. Salman. Ina, ya zo ya dinga taimakon ka, ya dinga zama a bayan ka, in kai bacci dinga tsinta da kai. Ce to, makawo yana taɓa laukan ne abin da ya ɗauki abin nan. Ta kadin bundo ai. Bundo, eh, getso. Ima bundo yata. Oyi'ata, bunɗo oyi'ata, bunɗoe e hocca, e hmm, hocca hoto, e hocca jande. Kai, yau bai yi ba, Sa'idu ka taimaka ka dawo kusa da shi, ka dinga ta da shi. Kultu, a ra'aita, a bani labarin farauta, idara ma horatu. idan mutum ya harbe shi fa afkhanahu ya kwantar da shi hatta sar la yastati al firara har ya kai martaban ba zai iya gudu ba faramahu akar sai ya sake harbin sa ba da zalika fa qatalahu harbi yi okalu amla قال قال rahimahullahu رحمه الله لا يؤكل فقد صار أسيره أي هذا ما باوانسا sa ne. ثاني Allah rufa mutum asiri da bai zama ainihin abin nan ba bai shiga irin wannan ba. Tun da yanzu kawai aka ce a ah, ba ne ne na harbi ɓauna ko na harbi barewa na same ta ba ta iya tashi na sake narka mata wani kibiyan ta mutu. in ci ka je ka ci wannan to in baka ci wannan ba wanne za ka ci ba harbi ba ne ba ne ba in ka ci bukatun mushe hmm, eh. Alai. A buga kai kuma za ka je inda ba za a ci ba wani ba da <laughs> wannan wuce ai mauƙuza. maƙuratun bil asa har bai ta kaje ka harbo kai kasan barewa ka harbo barewa harbin da ba za ta iya ta yi ta yi tsalle sama ta faɗi ta tana mirgin mirgin tana nema ta ja ta faɗa rami ko ta ja menene shikenan sai ka koma wani kwanan ka auna kan ka sace harbin kan yi ganin ba za ce ba kashewa kai ai yanka shi za a yi kawai tun da dama ai dole ce ta sa ake harbi to ga daman yanka ta ho dole a yanka eh? gudu iri ɗan gudu ko gudu a ah, sannan ɗan gudu na ka bi shi ka kama amma ka harbe shi ya wantsala ya sake cinnawa Tun kana da dobul ɗin bindiga ka saka masa ɗaya marasa shi amma wannan ai kuna kallon fa an ɗaure shauri ɗaya Nana cin nama la yu'kalu faqad nasara asiran Zai muskila su mutanen kadu da babu da ya su komai nama ne. ba قلت فهل يضمنه هذا الذي رباه وقتله للأول زي بياشي ونن وند يهر بيشي يكشي ودفر كوشي دم بنوني يهربو barewarsa. Faka faka faka abakar na kwance a can daga zabbar kawai sai ya ƙara masa wani bindiga. Yanzu yaya za a yi ɗan Borno? Kaka karatu ake ana son ka da faɗin gaskiya kai baka ko. Na jin daɗin Borno. Ya ka haka ba zai waka kawai. ka koma gefe ka ja kai tsalle ka koma gefe sai ka biya ni bare wata amma kada ka yi dan irin nasu sai ka rikice masa sai kana tsagawa daga nan na harbi ka daya mun kuɗin bare wata ba a ba kai kace bai sani ba To ai wannan da ba bai sani ba yana jin harbi ya tashi a ce a irin wannan wuri har bai sani ba. Wancan ya harbo wannan kawai ya harba yana sani kowa na sani. Ko kibiya ce. Mala an kaji fitan kibiya kafin inda ake zama wurin kibiyar na har ka masu riƙon kibiyar. Ko kai yanzu ka manta riƙon kibiyar. Ai mai rikon kibiya daban yake. na gaya muku ba mun shiga daji wannan dajin na faka muka shiga muna shiga cikin dajin faka mu wuce faka ma muna tafiya da wani shi kenan sai na je sai na je fakam aka fakam to ba na so ya san na duba ina san in fake shi in duba shi ko ya tara hankalin sa kaina yace ka kawai ga mutum ne na ci an gama kuma yadda yi min maganan wani ma ba zai ji ba shi wancan mutumin ba zai ji ba kuma tafiya a jere sai zai je na kashan to ina so in duba tsuntsu ne ko menene ina so in duba sai ce min kakkawai ga mutum ne to shi ne za a harba shi biyu wani bai ji ba ai ta aka ce ce farautan falo yan falo ake wa karatu kiyon falo ake wa karatu Allah sarki baka ba ya kamata kai ka abin nan ina sa'idu ka taimake shi ka kai da shi ko da shekara ɗaya kai da shi a can za a samu sauƙi hmm? yawa haka aka ce maka salmanu ne kamata ya fita da kai ma da kai ka ko shekara biyu haka a mayar da kai mutum mutum ko da baka zama mutum ɗin ba mutum mutumi mai shi ka mutum mutumi <laughs> wai nan mu je da ni da jibirin ne can gaban gonan masallaci mun gangara mun yi haka da shi sai kenan sai ga wasu ƴan yara ƙanana ƙanana wa yi nake magana ba su kai salmanu ba ba ke magana salmanu da rabin salmanu suna ta irin wannan ne shi ke nan sai na gansu sai na gansu sai na gansu ƴaƴan nasu sai na ce kai sai in gare sai ce sai ka kalli musu kai haka da muka waje inda sai kaga da suka yi kafa ha ba ba su kamuwa amma ko ya zo na kaje ba kai zo mana kana sa abu aljihu ce ya hame da gaba eh ci ana zagin su yan ƙauye bulla su ne mutane yaran nan ka da jibirin da nan buka mun aje motar su rabu ka kankara muka danna buka sake hayana din nan ba muna tafiya kawai da na gamsu da na gafa iyayen su can na ga iyayen ma suna bunna a baya zan zaki masa kai ku zo kaza kaza kaza ku zo mutum bai ya zo zaga da suka yi kafa ina muka ya'yan mu ce ce za ka shiga mota in je shigar da kai mota ce eh in shigar da ni mota in ka tafi da shi ai ƙwaƙwalwa ce fasaha ce mallam billo yaro ya zo ya ga wani zai ɗauke shi gudu kuma bayan uwarshi ya ɓoye. Eh? Fasaha ce. Amma ba yarin yadda za ta tawata ta zo eh, ɗauke ni, ni ma ɗauke ni, wannan ta zo ɗauke ni ce, mm. hmm. lahu, saboda kanan eh, ɗan banda zai biya ka ko akwai wanda ya fara magana nan haka na danne ma saboda alhaji wasu na yi magana shi na amsa masa na barka ko babu eh oh, to a dama mana to an ce maka ya za a yi ba za a yi biyu ba a ce wannan ya yi harbi wannan zai biya ba su zama su biyu ba shi ne aka ce maka ai na farkon ai maganan guda ɗaya ce ba a canza ta ba sai eh, kaga su biyu ne ba sai an ce su biyu ne ba kai da ji ka san su biyu ne kila ma sun fi biyu hmm? tun da har na ai ba safai ma akan fita biyu ba akan fita da ɗan yawa hmm? a karanta gashi a cikin nan wannan ma ka fahimci wancan ai wannan ya warware ku tunda aka ce za a biya wannan ya nuna ba ɗaya bane ba shi wannan da yake kuntu fa hal yadbanuhu hada alladhi rabahu fa qatalahu lil awwali fa qala ma sami'tu fihi shay'an wa arahu dhaminan wannan naga zai biya kawai قلت أرأيت الرجل rajula ka متني يرمي mutum da ya harbi naman farauta wa huwa fil jawi eh, shi naman yana sama fa yusibuhu ya kwasame shi fa ya ila al-ardi fa mai mayitan fa nazara fa idza sahabuhu inda zai duba sai ga kibiyan shi lam yanfid maqatilahu bai har bai samu makasan shi ba yana sama ya harbo shi amma da ya faɗo in ya kalle shi harbin bai samu inda zai mutu ba Ka ga wani fiqhu man bai khaira ya yufaqihu fi din tunda kaga in ya faɗo zai iya yiwa faɗo wanne ya kashe shi amma da a ce harbin ya ratsa shi to za a yi da e harbin ya kashe shi ba faɗowan ba a ya akuluhu fi ƙauli ba ne ƙala ƙala maliku la ya akuluhu li'annahu la ya dari min ayyi zalika mata amina saqatati aw min as-sahami qala wa qala maliku rahimahullahu wa kadhalika aka farauta ya fil jabali da yake a dutse ko cikin dutse ko kan dutse fayarbihi rajulu mutum ya harbo shi fayataradda min aljabali mutu qala kala maliku la yakuluhu illa an yakuna an faza maqata makatilahu sai dai aldirramiyati sai dai in ya aiwatar da makasansa da wannan harbi ya ishe mu